Tsaka mai wuya. Wanda kai ka kama ma ya kama maka damar ka zamto shugaban kasa ka kama mishi kai ma ya zamto shugaban kasa in babu laushe cikin nadi me zai saka ka ka koma gini har yau baka ce baka yi kwandanan kudeta ka koma gini kai kwandanan duk kudetan da an kai a kasashen duniya har birmani da an kai kudeta isu Muhammadu ya yi kwandanan shi muna san radda Allah hiddo bazum ya zan shiga shiga isu Muhammadu ya zo ya yi zargin isu Muhammadu ya ce isu Muhammadu sa aimishi mulki. Abinda isu ya so a yi abun a kumshe kowa bai gane komai kamar Isu ka saba a da daga su sai su ba wanda ya san labarin abin da ake ciki har su kauda mai girma shugaban kasa daga kan karagar mulki su aza hukumomi nasu na transition na rikon kwarya don saboda su ba shi damar da in an ka dawo daga zaɓe ya dawo to wannan ba zai sabu ba. Juma'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa na sabon shiri na tsakan wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Sunana Ibrahim Umaru Jamilu. Eh ni gaskiya abinda ah, na gani shine yariya ba ta yi daidai ba paske yaro yaro ne idan ma haka nan ne to ta bari wasu su haɗi ba ita ba saboda tunda da ta ce abokin mahaifinta ne to mahaifinta na ita ma babanta ne ta ce sun tashi tare suka gansu tare kuma duniya ta shaida yau ko ba komi an gan shi ranar da ya cire hannun shi a illela ya ce shi na dan takarar shi zai tsaya tsayin daka Allah shi ba shi iko shi ɗora shi a matsayin wanda zai zai gaje shi a iko don ka ina ganin waɗannan abubuwa ko ba su kore ko ba kore maganganun da suka yi ba duniya ta shaida dai shi yi kokarin ya mai gurbin shi ita matsayinta na yariya karama bai dace ta ce ta hito tana waɗannan maganganu don ba za mu taɓa cewa akwai hannun shi ba ko babu hannun shi ciki bisa irin zargin da suka yi na gidan gwamnati matsayin shi na zamani to kuma in ka lura a Nijar duk inda ka ga wani tsohon shugaban kasa yau cikin gidan yawanci in ba mamman Usman ba da na ke gani yawancin duk tsohon shugaban nan kasa cikin gidajen gwamnati suke ana ɗauke da su kawai da ake ɗauke da kowa wasu mutane sun hito waɗanda ba komai ba ba kowa ba sun ɗarme makarya gindin cewa shi ne kowa ya san su mukarrabai na na tsohon shugaban kasa su rage sun hoto sun nuna shine shine ko ba shine ba ma shine don wanke kan shi watakila sayar da shi ba sun iya hito ya nuna ba haka nan bane don ka ra'ayin mutane ba za a taba hana su su yi abin da suka so ba wannan lokaci kuma nan gaba shi zai nuna ko ma menene Shin kafin juyin mulkin da aka yi wa Muhammad Bazum a cikin watan Yulin shekarar 2023 akwai wani cece kuce ne da ya barke tsakanin shi da ku tsohon shugaban Muhammadu Isu ko kuma da shi Abdulrahman ne da ya juyin mulki din. Sannan me yasa har yanzu shi tsohon shugaba Muhammadu Isu yake ci gaba da zama a gidan gwamnati? Ba da bayan haka me yasa Faransa ta shiga cikin jerin gwanin masu zargin Isu da cewa yana da hannu a juyin mulkin da aka yi wa Bazum? wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a ci gaban muhawarar da muke sauraro wacce sulaiman muni bar mai shirya tsakanin mutane biyu masu goyon bayan bangarori daban-daban wato asmanu muhammadu mai goyon bayan bangaren isu da kuma sanin mamadu da ke goyon bayan sashen bazum malamai bismillah wannan ambasada na horon shi dole ya zargi isu muhammadu faske 'yan kasan niger sun gane abin da horon shi take yi nan kasan nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali ya yi hulɗa saboda sojojinmu su samu shiga ƙasar mali da ya zo kwaran shi ta ce mashi gaban ƙasa muhammadu bazum ya hidda modi da shabda ta major in yana son su zamana kaga a wannan abun me ya da haka sannan in ka duba zaman da isu muhammadu ya yi da shi general chani eska haka bazum ya yi zama da chani kamar kana nufin anan akwai eh, matsala tsakanin tani da bazum ta taimaka wajen kifar da shi akwai matsaloli ta huskar harakar tsaro a hada shugaban kasa sanun ya san da hakan amma in ya ki faɗi kuma dan kanshi dama annabi na cewa man sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfir kana lura zance nasu ne kuma annabi sanin yanzu na cewa man tashabbaha bi qaumin huwa minhum ka lura ina tabbatar maka da cewa wannan abun aka buɗe kamfani da aka buɗe siyasa su su sanin sun san abin zai kare ya san abin da an ka cikin department kin keta ya san abin da an ka cikin rajon kintawa premier tour 775 mil voix muka mamed Bazoum mu jihar tawa da isu ya ce mana ga abin da zamu yi sahanin duka waɗannan maganganu da ake yi da zarge-zarge kamar kusan mutane na ganin cece kuce ne dai irin na magoya baya domin kawo yanzu ba a taɓa ji daga bakin muhammad bazum cewa yana zargin isuhu da tsara ko kuma da kifar da shi daga karagar mulki kamar yadda shi kansa isuhun har yanzu ba a taɓa bijin ya furta cewa a'a ba shi da hannu ina so in tabbatar ma eh, me yake cewa abokin muhawarar na wace wadda mu tarbiyyar da a gare mu mu tun mun muka fara gwagwarmayar nan saboda mun yi imani da bazu yana bisa gaskiya kuma an zalunce shi ya saka muke kare shi kuma babu wani zancen eh, me yake cewa mu mu zagi wani eh, alhaji isu muhammadu ko gobe mun ɗauke shi a matsayin kamar da san uba amma eh, ra'ayi nashi na ganin cewa da ya juya ya kare da bazum ba mu yarda da shi dole ne mu ci gaba da faɗakar da 'yan Nijar bisa kai ga abin da ke faruwa kuma yanzu ga zancen da ya yi wanda ya kada bakin cewa da ana sauran kwana biyu ya mika mulki a hannun eh, bazum da ne aka yunkurin jin mulki a daga nan ne mun ka gane cewa da ashe wannan ma yunkurin jin mulkin kitsa shi ne aka yi dan saboda a sa hankalin shi mai girma shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad cewa da to eh, wannan ɗaya eh, ya shekara goma yana tare da ni yana tsare da mulkin nan kenan eh, kai ma ka gane kenan ya kamata kawai ka bar shi saboda da ewa ka ɗauki wani ka saka daga ba a ci amana ko kamar tsari ne an kai dan saboda a sa bazum ya rike wannan canikin a matsayin eh, me yake cewa de corps na palais ka gane mu babban abin da muke yi ma muke yi ma tsohon shugaban kasa zargi bisa ka gare shi wanda kuma zargin ya tabbatar da haka nan da bai da hannuwa a cikin wannan wannan abun to menene na kai mari kai wannan ya aika mutane a Najeriya kowa ya sani dan saboda a waye ma malamai da sanatoci na Najeriya kai dan saboda su su hita bayan eh, shugaban kasar Najeriya Tinubu dan saboda eh, ya ni takunkumai wanda shi a matsayin shi na lokacin da shugaban kasa ya yi wasu ikirarin a wani lokaci wanda sauran shugabannin kasashe ba su bi shi ba ce wanda a saman mali da burkina faso yani takunkumi yau a ce wanda kai ka kama ma ya kama maka dabar ka zamto shugaban kasa ka kama mishi kai ma ya zamto shugaban kasa in babu laushe cikin nadi me zai saka ka ka koma gihe har yau baka ce baka yi kwandanan kudeta ka koma gihe kai kwandanan duk kudetan da an kai a kasashen duniya har birmani da an kai kudeta isu Muhammad ya yi kwandanan shi kuma ce wanda yake nan gai ba mu da kowa wasu na cewa har yanzu ba a shi ba daga bakin Muhammad Bazum to Muhammad Bazum wanda shi ga hannu su yake wanda shi ga hannun wanda telefon kin da ma aka hannu shi ma sun ka kwace kuma suna yunkurin hidda mishi kariya da to ashe sun san da eh, shugaban kasa yana da kariya ne suke garkuwa da shi tunda kariya in an ka ce za a hidda maka kariya ana so a hidda maka ne saboda a yi maka hukunci ko a kai ka gidan yari to yanzu a wata taran da suke garkuwa da shi suke rike da shi bisa wace hujja bisa wani dalili kuma su abinda su sun kaso abinda isu ya so yi abun a kumshe kowa bai gane komai kamar sun ba a da dalle zane zane bendis daga su sai su ba wanda san labari abin da ake cike har su kauda mai girma shugaban kasa daga kan karagar mulki su aza hukumomi nasu na transitional rikon kwarya dan saboda su ba shi damar da in an ka dawo daga zaɓe ya dawo to wannan ba zai saɓu ba ba jama'a. Alhaji Asmana kamar yadda kashi na tambayi eh, sahanin har yanzu Alhaji Isu Muhammadu bai taɓa fitowa da kansa aka ji daga bakinsa cewa yana musanta zarge-zargen da aka yi masa. Akwai wata jirgin da ta tambayi shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ce yana ya amince da position wanda sai da yawo ta ɗauka ta sanya mu Nijar takunkuma bisa ga zancen samun Nijar takunkumi wannan na harko kenan. Na biyu bisa bukatar da su hannun suka yi da shugaban ƙasa Muhammadu bazum na cewa a kawo manijar hari da horon shi da sai da yawo shi ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ce bai amince da haka ba. Ba Nijar ba ne za a kama hari su dai su zama da ke karɓar shi kuma gaba ɗaya 'yan Nijar gaba ɗayan mu 'yan Nijar cikin kashi ɗari tamanin da goma sha tara ba su amince ba a kama Nijar hari. Saboda haka ga lahim Isu Muhammadu ga waɗanga mutane. Isu Muhammadu Andemil Ons ya hau iko. Aka ce za a kai ma eh, Lubi hari da Amerika da Oni da Horanshi. Kafkin Afirka Isu Muhammadu kaɗai ce bai yadda ba. Saboda haka Isu Muhammadu bai yadda ba a kai ma Isu Muhammadu bai yarda ba a kai ma wata ƙasa wadda baƙuwa ce hari kaka zai yarda a kama Nijar hari a kashe 'yan ƙasar Nijar ba ya yiwa. Amma su su hannun saboda su da sun tattare fa da shugaban ƙasa da wajen shugaban ƙasa. Eh, ni na san kayi samun wani marshe. Ni ba ɗan kasuwa ba ne, in kana so ka bincika. Ni ba ɗan kasuwa ba ne, Ni ba ɗan kasuwa ba ne ba za ka ga suna na ga marshe ba ba za ka ga suna na ko ni ba da ni siyasa ke yi kuma shi ni zaba. Kana lura ko saboda eh. ina tabbatar maka da cewa ina tabbatar maka da cewa duk wani mahaluki da zai kai mu kasan mu hari ba za mu amince da shi ba shi a dalilin wannan jikada wannan amma isu har yanzu bai taba fitowa ya karyatar da zarge-zargen da ake masa cewa a'a shi fa duk abin da ake faɗi a kansa karya ne bai taɓa hutawa da kansa ya yi magana haka a ji. Yowa zai ƙaryata su a sahanun ko anji ko ko Umar Musa ko tako bakwai. Wa'annan mutane muna san radda Allah hiddo bazum ya zan ga shiga shiga Isu Muhammadu ya zo ya yi zargin Isu Muhammadu ya ce Isu Muhammadu sa MJ mulki. Ni ba ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997. na yi jeran sakretariya a lajenas da biro politik da saboda haka na san isu na san Ahmed Bazum ni na zamna a peji na taba kwana goma sha biyar liƙe cikin wata selil karama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar tarayya saboda haka ni na san tarayya na san isuhu muhammadu na san muhammadu bazum na san duk wani mahaluki da yake responsable na jam'iyyar fayyandar tarayya saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar fayyandar tarayya za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya gazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko Muhammadu Bazum ne To a sheku ku, to bari mu ja birki a nan sai rana wa yau mu kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara inda kuma za mu shin me yasa har yanzu shi Muhammadu Isu yake ci gaba da zama shuru bai mai da martani kan zargen nan da aka daɗe ana masa na cewa yana da hannu a cikin wannan yunkuri ko kuma cikin juyin mulkin da aka yi wa bazum ba ba da ba haka ya wannan cece kuce da ya barke tsakanin mpnds tarayya masu goyon bayan bazum ko kuma masu goyon bayan isu zai shafi ita jam'iyyar a nan gaba da kuma komarta wannan suna cikin abubuwan da za mu karkare da su in mun dawo rana ta yau ya a madadin shi sule mummuni barma da kuma bakin da ya gaito mana wato asmanin mamadu da kuma sahanin mamadu ne ne ali musafan sokoto a nan washington ke fatan mun baku lafiya sai an jima.